بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم Thank you. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسليم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون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 اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته irgo sorra ara kan se igane mudu zabuyan sorra ir bangandaran se kan sorrowo wato ka zumbu madine borayi i humburu i tuubi i maneye gamud zabu koyine kalandunu ñamu tunu madine go laabay kanga aadi layine siyarra ago igini de laabu kanna madine boray don don aadi layra kiloyera da mudayra alfagayne a gone sigi zabuyongora hay kulu kan jinay hannano day agonde hiiri hinka aga harram ime hiiri banda wono nera isintina nereya nga mone sigi zabuyanno nanga mote pine porpor pine buzi hay kulkan day nega bay annasaray gate iga a fote kan sai gane original original dini din darai ga hantum wo kan man to original ga borfur aya wora bor e kan mu da mudu zabuyarra iga fote bin dora wona suwani mayo e fo kabla adaptable nga mo bin dora wono no aga man original iga fote ngo darniano pirate ni gnasi ikul hir fallan amma original ne ya afadin ne ya ha adaptable da de pirate, to so ne yammo ne sigi zabu yanno hadda dai nina afadini dai zo kaga da iya ma kaga ne original ne ya to borda aya wo kan bore kan ga isari kulafu bon bar borse kan na pirate nera original nera bon barbora se summa bon barbora se yaadi ga aga wajib bor ma adila ir koy basin de buusi so fallan kan der bor bor koy se kam man to original ono ir koy min dan jahannama kan na safatara abda hay kul si ir koy subhanahu wa taala zikanda mu bor gursu kay go to barkan su faham nu fahama nu ce ci ga daran dinda wannan bor daraga kan su faham hannu gogin ga daraga no dai ni wana bera nin bora daragan da kan su bai irkoy go dukur boradin se irkoy ne sorrara aya waran kacinda fo abrara borahannai dine borahanno barkan do borahannano boray do mo borahannano amma ga hin gate han yan borai wo do man to borahan han a asfur borai ra zama su hin borai zuro a gongo fura lambe lambayante wala go sa jora ganga turu kobte yanwa ga bafu na yadi ni gir koy gana borai ra kai man to borahan han zama asfur borai ra mai koy do wali no borahan han to abarar we ne wo borno kan go borai ra a hin borai zuro borai yadda kan bora han ga gar mo ir koy do koy no borahan han wadin no igine duwa waira bormene irko subhanahu wa ta'ala mirda al janna ga marganda ala abarara allahumma adkhilna al janna ma la abarara irko mirda al janna ga marganda ala abarara abarara ka te borwe ne kan go ne wa innal abarara tal kursi mu ngwana irko min dan o bandal janna abu dardai ajiri bahanu fo borai ko jumma iza in tunande baba baba jumma lokaci waya to ala ga nyumai ga fatta agogo wasu wasu wasu ngum ko jumma kala yiririr jama'a sai goka azogu be na azoggan diga bai sahaba be a dai adai adi fufu fo kan rafar kayango afu farka yake rubutu borai shi wiza burfogo ga forni ine hey abu dardai ni annabi sahabi fono gedda farke o kamara alo la bore se non gowtu im siko ine annabi sahabu summare ngo no so kunna go ka jumma mandu jumma bore o bor humburi im siko le bandi anedi bore bar go bolle bandi bor le bo sintin dayno إن الأبرار برهني كيان بريك صفا إركوي دومو صفانتي أنو لفي نعيمي إيغو عني معن راكنت الجنة على الأرائك ينظرون على الأرائك nan kan ne ni sifagto ine no nogati fu irwo ne fu bere kan irga bai fu gati mante windi bo fu ize kara iga dari dan borba kandi to irwo do fu ize kirga bai ne o inga gati metar ta ci kan go metar ta ci rawali fo ni gine we tarta ti kote kul hare wodin non nyame bore go dona gumu abanda songo ya ita jo kanka danga eh foni gine dari ga sambu palasi hinzi zabana wora igine kai mite metar gu kan kango metar gura dan te kul metar gu wodin no igi sifa to we ne wo metar zanguno metar zangura to metar zangu metar zangura isa hala ga beri to kul so ka go metar zangu metar zangura wo kul bindora dari fono igete to daro dini ngono ko bor susu dini ko ba susu ngono ko susu dini ko ba masas ngono ko masas dini ko ba mu koy be ngono ko be dini ko ba mi ganda ngono ko yaganda to daro dir bonno igi arcille fote wala fori ne arcilla wala waka se ne jida me wadi man tijidam soboro no jidan sobro o kige te sobra maga to kulwane o sobro sino igate te no harir wana aswa wane iya leliyo fo kan du bora gara ni ko boga fon nei nu sidi ya bori to wadini fo no gida na ga kan dugo hawo vitamin na ga tenga hamsi to ni gara dugu hawo go gina ma e ani ko ar killa wadira ni go ga makani ni go ga yaga hangu zuru ko ni wana e, kambu mari charobo ina ala janne zo gabi sai da jakke nga kambun wari charwobo ga te girwe ta sa asinyoti kuro su buga amora su dusu hun kuna adam su kulka jakke hun kuna nga no adu sokka kuro si gu zurgu bori datun kunnu maga amo kulgu dusu to kani ma sai aljanna zo ga hinga jakke ga kamba ngwari kyara kamba wo bom jiru wai ta cha go ga annemu guna Allahu akbar to daro din bon jakke yanga makani wal bin daro din bon boradin ga wande go ga jirbi ga makani wada sai ni gina alal araiki bor su kaga gormo no dini kan na siga di zama hal bene etazu fo borno kan ga nem dini windora hara curai kan ga ganu curai kan ga donu curai go na kan ga zingin ni banda din makka ni ngai mo ga zingin ni banda curai zai kun ni banda ni go donu ni se borai go donu ni se ni go da an ne mara hari ne ai han ai han ai han ne ha hari kai gina ban to ni ga to afogo ayo sorra wora kan ine bene nga noga te hari da nga mat kadin na pompi feri haro go doru nan kan no go kul hari pompi go no banda pompo kan go no banda din a haro go wani wo kan go zuru gorora ine hey amana ban newo ir problem ta ga tun wa zamu wawo ngwari kun no na go furo to ala haro wawo din na damver rano no sinda muradu jirbu wai ta kidin e ka gagara go ngizena Allahu akbar dirne mo problème on ga gadin no kosu misu dai non manata ifo digine firgora ako fusien fo dimte ka kom borkulu wa bugo ngodo to ala harwa asbare abda asbare abda ala laraiki go dari murabba bong dari kangonde kangata kang kangaberi ga'anga zoru yanzuruna iga gunala jannara anne ma hannai ine manti ala dara iga aljanna zono haraiban wirawa ne dam borai wo kan watiri ni ga fassar sine kal guru bari manti guru bari ni ne guru moto kan a a a borin da helicopter a banin da helicopter a zurun da helicopter a borin da beni a borin da wakan koi gudini a borin da motsa haraiban a borin da yi haye kurka iga karu ka ne mo ne nono gine wodi kan bar janne zo karu bisai ina teno agohi iye ga te koine ago moto iye ga te ago beni iye ga te na ago fodi gine eh helicopter iye ga te wakan koi benara din kan danjoga soto kondadin modele ni kuddim ni ni te dini go bah yo kam bon kara mu koy benin dini wo kam koy benin din ya din nagati din lakkaro barga na sai am te moto haray ban go zuru haray ban nagati te pine ta ci koy din ya gina am te ko am te helicopter ga bar ban dini dal jannara dama la janna ze kul ikaina yinen go no gonden nya cin wo ci dufo din daga kan kan go windi ya go to songo ni ne o borai i problemo ir gonda boren kan gonda beere inir fahamandi gayine hayadini kanga fil fil fil fil din azunandi en dorundi bambata zo kanga bore sabu hélicoptère hélicoptère diningo ine ni moy zeyga goy na hangaga goy ni kambaga goy ni ceyga goy ni ga gaamo kulno goy ngo nan kaga doru danganga wo hélicoptère zurandi ko wo ak hin avion kul kulgu zurandi amma avion kul zurandi ko sin hélicoptère zurandi to kulu aljanna wono ni kamba su goy ni ca su goy ni moyse su goy askar ton diga askar he kulu ga ngo woni lakkalo no ga goyen din bina to kulu ala dara wo kirgo dona ngo gati borom baran din barzufo kan yi yo soten damu koy diga bamu zurgumo to barzuno yi ga aljanna zono barzo da hama kulu aga koy da na mutunu amtun da na mutun ifa afa kan koy be na koy da na mu zura mu zuru to barzo da ka ga hama kan ga nan amte han ka ga ba ine barzo imin durnya wo wira kulkan goni nera jama kulkan goni mi neri mborai neri mi jinne nera go barzo dai Allahu akbar to isa ha kati aya eh, eh, eh, harai bano kara bor ko fural janna ra barbare ko min no alomar mar han formi du yai to kam beeri da haray ban koy watono anigine kresda yaisido so ba ba foligine kobtitalla koga du kresda irkoy yane taarifunaga bayi fi wujuhimi moɗumeyga nadaratan naimi hasukikan gonda nema hasukikan gonda nema ngano gati han foyan zan nyara niga di boro kan humburir koi a humburir koy a humburir koy a furfura fura a humburir konga hinne a fur kubaira a humburir konga hinne boray goga jirbi a humburir konga hinne adigi ibadir koy si adigi salatu babanda annabiga adigi salatu babanda annabiga adigir koy maye zikir kan nan kan ir ko subhanahu wa ta'ala malaika ci amne he ay malaika filan filan ze ay banyawo ay bara a tamtare si wa ba wa ibadisi ne danga fundora udan kan aini no nura ima nur zuman dabo im tonandi a wani gahan wara da wana bafunara kan ngo irkoi ba kai rana go to boradini daga ba amdan kwai zeno amdan kwai beri zeno amdan kwai mortu morto zanidi amoduma jani ga bai boro wa gonda iman tare a gonda iman tare boro borayan gonu man ti ga caccar daino gungai suktai wo nir nir nir bayra zamir ko subhanahu ta'ala ne igar silamai e foyan baidi wana modu mai ga alama hanna amma mehe koi musaka ni bonse din ni ne bonse ni furbore kanka fomara ni furbore kanka fomara din ni ne bonse ni furfo man tayra ni sudu asufura nan dai ni sujudu bo baba na ngamate ni sababai e ka gati ni sibabai danga matka han fo ni chaga gora kan ni te ni chabo ngana ni chabo te tiniga wala tigina ne gine am te tigina to wadi ni ganan ni won suguto mo mo te tigina sujude yam bo basi amma man tini no kan ni baba te dinni nir la bo gan ga ngi kala am so bay su ayo gay wene won su do su so ni no go ce cika te ni konsi irkoy yaneni gi bayi moɗume gonda hasice kanga boori gumo yusqawna igi hangandi min rahihi maktumin baji kanga hanan tas tas tas tas igudu ala jannara baji fo kan seygine rahih kay inen gawo a hanan ga bis digi danga ni gunno niga di kan aboriye mo kaifan diga bisba a hanyar mo kan ba joga hanan tas tas tas ndu sai no tafsiru ko ne qabrun qalisa baji kan ga hanan tas tas tas tas kan kala te ga bonse hari mono diga dor kala ga te sarke sarke sarke sarke kani si aganan go funusibo kulusara maktumin ina kolemono kanji yan dangamat kan ne wono dina kanji kada dina hay foki go butte hay feri dadi ki ga te butam feri din to wadin kolengo kan ga ga jasu wadin kadin ne bismillah ino ngidi pot aga feri allahu akbar khitamuhu miskun wani bananta ni baiwa kulu ver karra naga han hari hari kana ga to kokor bando gono e ngodin kan naga te sut to ba astai hanke bananta din non ga mai ga eh, zesto din ti sut to to de rano miska hawfo furni nara to nim duga ni ha mum duga fulan zo ga makani se hari kokor banda kul miska hawfo no go furo mo banda to ne o din ta su tun bon no no gin hauken din bon sai mun hautan ni bon sai din ba makani din ba mu matari sai kitamu miskun bananta gonda miska hau to wa fi zalika har wene yandimi annemu wene yandimno falyatanafasil mutanafisuna boray kayyan ga bini gumo bini ay kwal zo kan ba dai hefu kan ga bini dai to da ga bina am bini wani ga Allahu akbar arsilamai ir ga gara ha ir koy kam bande koy kulu sino in kulu indaran kulu 1980 kan bisa yiruwa ta ci dande wala madu oh, ha oh, oh, waranza giri waran zikin dugu 1980 kan bis giri waran zikin dugu nyamai kura kan bis kure man da me gata palato hun kullan de mil kan zira no rigo ba so a gonga yora wala sino zan bor han ne go nodi kul go bay min ngai kwar ta palato wala to ni gonda palato ra 800 meter kare 600 meter kare ni ga 600 meter kare wo nyamai borkul kan mara windino kanga hinga kinar kulkan naga bati pala tora 600 meter kare kan za 1980 wiza no wonno ni dirnyan tirago wal mo no wonno men sindi noru kanga kina meri ta naga agona maga dai matidi gine nango kaharai beni ay go zumbu ke gine borsukoro ha bayi ba dai ni gonda farga zamru mo kan du no dini lande million duwanga mo to dai hun kunnu koy abi amerik wanne koy abija ni kanda million zangu ai nara hadi koy wofo non ni cina ha falato ngono ni cina nim faydu wofo fo payiba to payiba ga tin durni winde kirgo ga cina falato wono din faham nga ga ti ala harwon nga ta ala harwon wali imene dir man faham kayi ba wono din nga no ga tufara ga samna kan ga wo aga aga aga aga aga banno nga ga tundu eh, nga ga ti fodi na sai nga ga tufara ga samna ne hare wono nga ga ti fodi na ala har wono to bore kan te lakkal kul ine isikin kalfa yi ba eh, ba eh, hanna falato wono to amma ine dina barmai kul irwo woka irga tegati ine pa yi ba wono nga gati wo kan ga ga gana dan ga wo kan ga eh, eh, asugoro faham nga gati nga gati wo kan aga ndurnyi wono tam ndurnyi wono bai zani na raba nan tanago to wo ci wo ni ga ba lakkal ko ci to kurso irwo ala har no irgine ci cina mata irga te ndurnyi wono ni irgine irga cina ndurnyi wono ni irgine irga cina to ya ci no iga lakkal ko ne bai da watu kulu mi si ala har kiniro n duri nyi mose se zama n nyi wono wo faraga zaman no amma sare na wono war ala har wono nga ga kurai hanna nga mono ga tuwa kaddin ni cina ga tema hadda ila ni kul ga ci muno dinga gonda kare hinka kwar zai na ra fo da kwara ta ci fara ga zamana rawan fo hadda inga ga bai kan go dungudu noru wo handi non ga cina to kula am kinga cina la har sai gina no bore kan go ga dedan dedan dir seda di yano dedan dir seda amma da bora sin da lakkal kun ga di ndurni wono na ko ga cina kan ta afadin da am faido wo handi to wode lakkal ko ni kul kan ngun ga di kan boro lakkal sase to canga ya noyar ir bafuna goda kadda irko subhanahu wa ta'ala barka kan dan baikan wallahi ala har cinro wallahi ala har kisiyamo wallahi ala har banko kan daga margara abisin durun yuwano abisin durun kinro abisin durun haikulu bere kon fone to bal boray wodo bayan durun yuwano ni gaba ba to barkan go ga koy fara ga zamna cina a gonda yi ne ra windi barkam ko ga guni sine samu no dai igici oh. to sanga ya cinno bore go ba funai da irkoyi ne wa mizaju haro wan nyami yang haro verizo haro kan ne ga hanganda isidan kala a kun ne di kan demiyo lalle na hang agaban ga ba mu amefo kulu kuluwa misaajuhu har fooga kaaga furniseena haroo kan naga harraa min tasniimin kan seeyiginee tasniimin inengoo hawaraa naga funga ka pompi me fono kan watu kula worana ko funuka zani ve izo garu ni gidi aga dorara da dorara am haro hawo kanandi am haro nyalandi am haro te har kan ka kan ni se kan ga bisa bise go ga kan ni se ni ga ma hawo kaniyo ni karra ga ma yeno ni gunda ga ma kani to hay wadi ngo tasnimi ni gina se aljanna zai hinno wonno kan ko funu be ni go se verora mo nga mo aynana harimono kanga funu bena hawora mayyannoga han yasarabu biha almukarrabuna boray kanga mani iri koy ngaynoga han aljannay zay iri koyne amma ina allazina ajaramu boray kay an cafar danga bi jahaldinga calay kanu min allazina amanu yadhakun igi bore kan yan cimandi haru igi bore kan cimandi haru ine bora kan gaba iri koy aga jingar aga me hau lakkalo go ga deji jingar ga bora kan si jingar wo kan go ga tan ngo go mil hal boro wo bantanu wisa asbai kula hanfo haya ga bare irko subhanahu wa ta'ala ga ye ga haru yongo bar koyne boro kan tabin dur nyinga mo ko boro haru kan dur nyara ga haru aga de to ndi ni daga ta taban ti wizan dur ni kan gir haru dan kun kuna irine ne anneme raya ina iblis man bai ga kuwate gabarai gabarai gabarai ga he ina kalsor rahinza hana ka halir ko subhanahu wa ta'ala ne ga banga lali lalo su kun koyni handi na bai kan ga mursu a he a kuwa ina da hana ka annabi muhammadu rasulullahi ka duniya lailatul maulid hane handi na hana na ayi ga he anin ga mursu zama dunya iga tonan din dal jannati ina da hana kan alhamdu zumbu sorra ka sai ina alhamdu kan gwanda bismillahir rahmanir rahim hay kursino ine kan na sufurai baban dar silama sai ka to bismillahir rahmanir rahim ine kali ga hano gane ifono kan borai wa sufurai bag bis borai kulu igine sanni fono igiki hay kul ra kan gon dir koy mahinza sanni zo ta bismillahir rahmanir rahim allahu akbar وإذا مروا ديغوغ ga bihim wa iza marru bihim ɗigoga bisar silamai ga ya ta gama zuna iga ci na yi dingai mwai ya ta gama zuna kai su fono algamza alhamza allamza ci na yi mayannu waki gite da mo da waki gite da me to afa hamza afa lamza wai lullu wailun li kulli hummazatil lummaza me de moci na nuwa to gama zuwa ne wo ngo mo jajabu ni ga da mo mo jajabu dan go bore ngo no kan irko subhanahu wa ta'ala gi no mi dabari ngai ga ha mai si ge kul ha ma ngai bonga dan mat kala ja ma ngai hanga wa ha ma to ne di wi aga zastu fo am ne sai hadda di ngai hanga ha ma kulun di kai fari to kun larabai wo iwana hayo kwaci ne kwasa mo jajibai ni ga hama didi hankan ni kai fandi dottijo su ci ne da mu asu mo kami da mo kami yawa alkurtarai wonno to kun sango kisa mo kami yango ga himzan ka wane kun mo jajibai ni ga hama zain mo jajibai hama kuli di hankan ni kai fandi to mo jajibai hama yango din ni ga te abore kan gwa annabi annaban da sai to wai na ha hare yan bu fono dan ga barkan ni donda ngono ga ci ne da mo jajibai igengai mo jaje bay hayo hama te fin fin fin wali te am ko na mi da kul bore kan gono go ka i don do boradi no gene ugun fur ko fono ya to wodi ya ta ga mazuna ndu no boro ne da jafan da hajib hajib te mo jaje ngai no ga na te da istiza ha hare yan sabbasi وإذن كلبو دي إلى أهلهم غي بريرا إن كلبو فاقهينا إغياد فرحا غنن غي ما كاني يرسلا بي كو تابي غاي كو كت كل كتن غان نباندا غي يسي جنگر سنرا أنا فو بور فو تفاري بيري فو anin ga windo bore kulu margu ane imete ngwari kan kan dundur nya ngware kulu ina ngwara ite ina alewa ite ina walimu ngwara ite ina hama ite ina hama kabanta ite ina hama hariko ite ina tasa ite ina hamisa hina ina haya kulu hina ingwa ingwa ingwa ifarha akwai gorin ga dari fobo, bo anin ga cefa san bug cefa bon ago makani ane songa banga mo nga o hanu halan dur nyora gonda barkam makani ga tongo hunkuna matkan gonga daro wobo ine bor kulsino igon kalima bor fone ba arsalam mai wali min al majir bara bor fone ngware iganode ane mine boradin se am ye banda bara iye ga porto kar ko de ne al majir bara ane kwa kar aine wa kar so jama jama'a rugu ko hayo miskino bon ngay ma kar askar zambor sumana ikaga gar borfono kan kuyo to metar hinza a ga yongo mo bistono agon dinga gasu gane barkala mo non go kete ika izoro rugu kai ika be jida go go ke fa kor ga fa bo ile hay patro ha din sikar fa ani ne ba kari ne wallahi mare ko da ma la go be na wala kai kula al chefa zuwadi so amma baligi man badu mai sabai kunna sun burungu sai nori ko subhanahu wa ta'ala aga malaika kaka borkar agi sifan da kuyan da yan da gabi badu mai sabai dai na gumbu zandi bora kudini a warga dini a gabu ni dole ni humbura ane mate ine wallahi gode tono songo ale mai no bora ine te ane ise funon ko ko mai jidado bo kusgara se aka kalma jidado ana se aino na hanga aninka hangale oho ale aywa malakal mawtu ale son sina ngay bu koy wa bare wo do gi ale bare kan go fon ne ne yey do koy de il koy ne la yastati'una tawsiya wala ila alim yarji'un allahu akbar dabu yanka nisihin abda gi wasite koy ne din gi wasi so be gi te zaani banora nu way mai zikan ni no so gan za mu tubu zam ni gon dizi so no za ni ni tubu kan ni ka ni abani mat kan ni bab bani za so kan ni no wasi wasi sini hinne gun tubu ni sine bu imanu amma goyno kan gite so gite za man ka da ka ni ne lakkal koni kulmani himga jirbi wassasi to wene ago iri nor kone gazemora asbe han naga di nyamai wali ne nzer nor ni beri kan nam kaga ne ai cabin wastirama cabin si a fallan fallan nirbay gudun durnyara ko mi ya fami su irgi bai amma an kunnor ko ni kanga million zongo million waydu mai kunno no suka agane ne buyan non go gar nga bonga aka kar man tiya dinno i han na katinin baran da wasifo normalement bor kul kam bor han no kam bu no ko ni ga jini ga ha nga ga tiw ko kan da wasitira so mai na ran di bor beri kam bu ki ne kan da wasitira i maga asati zama aga mil kango dingin dingin tiya le siyamun ba makka zar kware hannawo ki gidan ga hajjote borfon dini jaran ka ga ne wa dingai buhim dangai ga de bora da te gire ki hinza am fon bu fon ka haywa le siyam na ba sabu no zakka se gina ibu damu amran go ga sa ki sa da koi aka ga ni cha dai ro so bai dai ga ki sa ka la yastati'una tawsiya isihin ga wasite da buyanka wala ila ahlihim yarjuna isiye mo ngai borai dogu ko isalan ise malaika ne pat nsiye ya arfun do kano din darobo wali ma sai jama'a kursa وإذا رأوهم واتكن دي مؤمني دني nam wa iza ra'awhum wa ta kan chafaray di ar silamay kulu qalu igine inna haula ila daluna igine bare wo darante no kan go ne banda wa ma ursilu alayhim aka ga garmo iman chafaray din don ton ar silamay ga hafizina gane mi gane gane gi goyay guna ha hare hin sai goy bandagi guna to fal yawma hum kun kanta kayan do allazina amanu gore kayan ciman de minal kufari ko tun chafarai ngai mo yad hakuni gi ha zambar ne daga bainol ko ni beri chafari beri kan guriyan go ga hawa ga benen de ganda feri feri yan ga ga gal ga ga labu ngai mo gi haru filan an kan nir harun durnya no gonde sisiriyan sikin kin yan wo alalaraike yanzuruna igon gaydaray bon aljannara ga cofray gune igogi hawug kar hal suwibal kuffaru yalla ig cofari bana du gomani ma kanu yafaluna wo kanga goyi wal bini mene managati yalla hal suwibal kuffar yalla cofari wo igano iga banan dinga wani goyo kan ma kanu ya na goyin durnya kunni mene na oho goyo kan tafatten durnya iga banan da alaharra ine koyne borkul ka sindir koy do ba gomni kurka ten durnyara ne bayar fon chafare ga gomni bobati kudri koy ne wa bana se za durnya zama alahar an ga bai kan ba sasi ngo tan ko an nagadi barkan sindir koy do ba ak akko ni koy yante amma nagadi ma yo go fatta asabo go ba tele ga salanga bon nan kulu to ngo mo al janna da na go gududi Allahu akbar al janna da na go gududi bore kan gonda bere kan man ti kim for for woni da e mun ga bai kan bere wo man tufalano man tufalano haddai alfaka kanto nan ka ga hin ga wasu kai ni kaina adu berai ko nai wani san naira ina sai talibi kula adu ma hannu a wasasi wasu ko haddai ni ta ina talibi a wasa kam talibi dai no go bore don don ndi walman tiyati amma namadi talibi tarama namadi kan na bisinodi dine alfa bumbo ne di kan sangi man ne ce da ma hannu kalimu ne se sek sek bara kul sek sek alla baji ba kutte sek sek manal gay ba kul ka ha ma ibne sek ba kul ka ha ma ibne sek sek tir marjino ni wala fi tir marjino nte bol marjino no gogo biiri gata dinara bol marjino gogo biiri gata dinara man ne jirai man dotti jitara man jama kul ka wafu kanne inenga yedinga nindan jinar silam tarera hayo ba fo manti itun dai sek sek sek shek tara hanna ma hinkano o kanga na imnan she te annabi shaibu jiro jiro wa hakku banda addini gono wone abuna shekano qur'an wara ino bere wono ni gonda zanka jiro wara kacin dubu zaman gonda doktora ikul gin baydi bera wone kai ato ibna she shek amma asma wa asma asmawiya risal ko ya shek shek manka sabagina ne imnan se talibin mu fulan zam hambali ko bin tal faga hanfo wallahi bere konaidin kayan qur'ani na ba ize kan barkan bogo noyan te ni goy ngono tele ka ga guna he kile zai ne ya mota kile zai ne ya porporai ne ya ifone ya sako ne ya darbai ne ya nugo no igi filme ni sindu bari koy do ba la bu ize ka ir koy gene wallahi ni ba ngwan dunya so ba ge bore di don dunu banan do ni dunu banan don dunu banan wa kanga nan mu du gomni bero nga ga tini mate ni mana chabbor kulse barkan goko bisa adi talisara barkan goko bisa adi talisara bora kan gogo dini gogo gomni teni ne a gondo fonda mene iri koy may no filani wono di men filani goyote hasada noa hasada wadi ga halal mene iri koy may no imite filani wono di kan goga cina ga hanna kura bore wono sa ko agar di ko arki ak barka di kula kun kin gidan kan bara koy may noy mata wono jim walay waz ko han fo kan gogo wazu koy may no bere mo mata wono jim wal han kan kay mo ne ni gine wone ta da pulsi no mu chance wadi se ni gine chance man ta la sire chance ni gine ki gine hasada sini la fi sinaindi hasada di ni ma mana bar may gite chance chance sinu kala hari hinkara borkan gogo borwe boray na fandi mu chance aga gite awono dimi wal mo barkan gogo boray no bere mo chance aga gite awono dimi wone di mono ga ti ihanna amba hadde en te bore ma di seto por furara بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا صدق الله العظيم sorowene mo hal soŋo kayen domano ina ceeda kantali inshikak hal soŋo ngo moo be na ko. kortuyammano koyni boguyanday kortuyanday sayyanday a kul be na mayan no ki irko subhanahu wa taala gate be na si nga mo hal songo makka na zumbu agonda aya waranka kinde irkoyi ze ane annabi se bismillahir rahmanir rahim iza samaa'u sakkat waate kambe na kortu wa azinat bayenaɓe usine ha iri koyga ngamo kortu iri koyge nayninno usine soɓayde sayi ntene hina lokkoco to li rabbiha age usine ha nga koyo do mana age du usine nga koyo do waw kat igena se wo kanno ceci hagunu se soɓayge kortu وإذا الأرض مدت hay kulno isidi kalla bo matananan matakan singam ga tekine kan zan kai ga forunda am can dinga bonse a go sobe kunkin kunkina ga banga basara labo wal kat labo ga jindau aga kunkin ga bonse ga katarai ma fiha hankan gongara ga katarai ga jindau watakallat agowa sugu funu haykulu kangaraga wazinat nga mogi izinaha li rabbiha nga koyoga gane nga ga banga musai igo nga bo nga dira iga bo iga motu suran dinga bo iga zirgi zuman dinga bo iga abiyon zuman dinga bo nga bo nga farga irkoy so sobo gi sai mon nin hinateya lokko coban wa hukat ngamo hagu do kan ina no mana ina jabi ine a hagun se sobai sai. irkoi ne ya ayyu al insanu he ni adamai ze innaka kadihun ni borno kan goyi tangameyan wane ni goyi tangam mana ni tangam ni goyora qadihu nga ga tebarakan a tangam nga goyora a goyi goyora a durgutu ila rabbi kan koyoga kan te buyan ni solate ne goyi ga tangam ila rabbi ka koy ni koyoga kan ga te bugu koyir koydo kada han nini koyi jinai yan soli ni bonse fa mulaqihi ni kubai gisinai dini goyo ir koydo gomnino wal zari nigi diya ane fa amma man utiya kitabahu amma barkina no tira bi yamini hinga kamba ngwarora fa sawfa yuhasabu hisaban yasira ego hoga la sabu boradin se la sabu kango dogon zanidi nin nono tirana kamba warora wa yanqalibu ila halihi boraga baraka kongo boraido igine hey annema ga cindin se ni bore kulgo ala janna maga مسرورا نقو فرحنتي أما وأما من أوتي كتابه بركين نونغترا وراء زاريهن daro دارو kan kanga tina kamba danga ganda funu ga na se banda harai ni bongo cergi eno modu magne so be chawno din fasawfu yadu subura bane ga ce ga koi halci ga halci halci sai na subura wayasala iga ton sayira dan jokan sayigine sayirara zam inna wunga din kana te fi ahli hinga borayra masrurana goga faraha bol sayse fo mayse tega chabse innahu zannanga wo sucino kan an lan yahuranga siye ila rabbihinga koyo do yahurga tiye yang irkoy subhanahu wa taala do bala kimi inna rabbahu akoyo kana bihi basira ago gajiya nan kulkan ago ago gajiya nan kulkan ago barfo ha ne alwati kulkan cina adama zabu nga no dangi ne ton ate bosu wala bine almali zufoyan nono no wadanga musai wal korai wala bine hayaɗin kanga fawdu boray ɗin ogno fawnde bora a sayi sayi sayi mandiya se saray hala mukarende nakiru kanga ha matini gan hada mukarande nakiru kanga ha asolo ngaga ti saray ra kan nega ma igine boray bayango kul saray ra ni gida wo seni salan saray ra hayango bo kanga ti boray banda bar bor kokara atta mucce kokara kante pakkaga banda bare igi sintinaga fundo dan nodi nega ha to fundono igida nga ha wali mene fundono iga ha man to fundo ha ngon ga gat kan ha mo gono si fundo ha ngo dir ko subhanahu wa ta'ala te in borate te ton go te bosi ni boso faru ha ngo gongo nongora ha ngo gongo nongora dal malizen non bora ngo ha ngo gongo nongora dir ko subhanahu wa ta'ala te bora ayol no no tayira wal he fora ha ngo gongo nongora de dan do kam mi de dan do kam me boro igi hinga ha de dan do ni boro mo ha igi fundo ha dan ga de dan de kai igi bora nyumai ga sambu koy figi ga sambu koy figi de dan do wadin di mono boro mo go bu ina ton iga hangan min to wacin dubu wala air fo banda kulungo mo igi sentin ga fundo ha iga ha bora kan go sara ira kan fundo ikonda be ngo mo ikonda fundo be ndal jannazinu bora kanko sara ira ki kondo fundo hal gande gurus ke ngamo fundo i konda gardi ga gurus ke di janna mazino e ha ngo go ngono bora yari ga nan kulka adama e zubu hay kulka adama e zite ina wida ha ngo go ngono bora zam woki ga ha man tahamo no iga ha ki sigi sarara fundo no iga ha nga seno bonan da balawo kulka go ga kati ina adama zinda jinni hinno samara ya da naga nan kan nika ma hawora katiyan foyan kul bore dimono yi ha igi ha hawora igi funda ga yi hawora mi ha iga karno dini aga ma karengo iga annema daga du an annema ya daga fundo gongo nongora fomo aha ne adama zukul kambu nongo fongo na kan dini bora nyumai ni bora dan darbai kuli ga faida modu ma tarai borai kan gadi maka gadi hal sariya ya danda wal sariya mana ya danda sariya ya danda sariya ga bara bungoda wato kulkan borfobu borakan nyumai dar nyumai gaban an dan darbai amma darbai hannai da kulki te danga ga amma duma ka tarai nisi nisai kulkan gwana ma nyunga han nan de tas wata ne ga amma duma ka tarai borai kan gaba ngai guniyan kokara mate lokkoco ɗin im kaga gunin ganda imidi mana am imidi ya im seedaga i guniyen kokarano a tade kul siara iga te arsilamatara labayranan kulu iga te sahaba wati iga te watu kulu annabi ga yaddanda buko ima cab miyo se gunen te tengo noya hamba gar wadin ko bonno imani tare kan han kunnu funga woni imazo kan ne baygidi ka ne darne di yongono ay ko afiji tali kul siara barfoma ha gane bore kangane ga gi hindirgidi han annabi hal yaadin no borgo hindirgidi annabi borgo hindirgidi annabi ya borgo hindirgidi annabi wato ka irko subhanahu wa ta'ala te nina annabi tan nila kalora na bara na bara na bara na bara ine to da bayan zanina salatu wal bin da bayan zanina baga sinetan nufun dora gumo zani girbi kun gidiya borfon goni ne kin kun gidiya bor fo ngono samel kuligi diya bor fo ngono handu kandu kuligi diya bor fo ngono jiri ka jiri diya bor fo ngono gi hindirgi diya ya no mere rake bor kul kan diya ce fo kai la budd ni site bon futu Allahu akbar to ya daga annabin bocir se za ga funa kan bor kul kan ga buwo bandi hindirgi di nganga daina di abdan shaytan sin hindiran din da annabi abdan wadda sai adi yamo cimi daina na barfo ne wai nga wo nga di ngware kala nga faraga nga man dial nabi ka bere ko ni fodo bere ko no na se est ce chimno no no go ban bi dial nabi ana chimno ana chimno ana so ko ka hadir ko ga cinga se ana nga kiya ya ana se ifona ga ba ndur nyara ga bisai kul kan kana se ngware ra ana motal bali dungiri hawro din kai go ane ngono dingu duwa zan ga zan kingo no kan ga sai bisa hay kul ane ya din nano ane sobe gane matul bal matul bal matul bal asobe gane matul bal matul bal matul bal ane to ko jir mobo akane ifono ndi ane ga di matul bal himbiro ane to annabi da matul bal nongora gora ni fundora dan kan ga ba annabi ga bis matul bal ane wedin hinna ne o a concentré ana motor bali kangu na na baga sineka ine boradi cin kunna janna za girbi adi annabi koy maram be ran ko subhanahu wa ta'ala am sojin do bamno juman daras koy ma kay dia haro amma dori se dori an kan go wasa ko subhanahu wa ta'ala Amaran الفرهند أمار نوعي man tare. ko subhanahu wa ta'ala ma bore kan gobe ce cino bore kan sin da bani ko mi no bani ko subhanahu wa ta'ala ngware ko mi non dur nya rawo kan ga ter funda se ko ni ni ma la rawo kan ga ter funda se اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين آمين. جئناك متوسلين لك بهذا القرآن أن تقضي لنا حوائجنا براحة البدن اللهم اجعله أنيسنا في الوحشة ومصاحبنا في الوحدة ومصاحبنا في الظلمة ودليلنا في الحيرة ومنقذنا في الفتنة واعصمنا به من الزيغ والأهواء وكيد الأعداء يا رحمن يا رحيم اللهم اجعل تقواك زادنا والثقة بك ذخرنا واعتقادنا وأمنا من الجوع والخوف بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه إلى روح سيدنا محمد عليه السلام وإلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والمرسلين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأصدقائنا وأساتذتنا ومشايخنا خاصة وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر دونك وكتابك وعبادك المؤمنين اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك اللهم بلغنا ليلة القدر اللهم بلغنا ليلة القدر ذا الجلال والإكرام اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك يا رب من سخطك والنار نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم وفي الختام نسأل الله تعالى الهدى والتقى والعفاف والغنى وأن يجعلنا من عباده الصالحين المصلحين وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يصلح أحوال المسلمين وأن يهدي ضالهم وأن يردهم إلى الحق ردا جميلا برحمتك يا عزيز يا غفور يا ودود وصل اللهم وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين